alhamdulillah wa sallallahu wa sallama ala rasulillah nabina muhammad ibn abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd yau muna ranar litinin safiyar litinin sha biyar ga watan ramadan alif ɗari hudu da arba'in hijiriya kuma yau 20 daidai ga watan biyar dubu biyu da goma sha tara miladiya wannan shi shine darasinmu na takwas tare da 'yan uwa mata a cikin suratu saba'i sura ta talatin da hudu yau za mu karkare aya ta talatin da tara a tafsirin da muke gabatarwa da bayanin ma'anonin ayoyin alkur'ani a masallacin alkhulafa'ur rashidun da ke kan titin alfalla a garin agege a jihar Legas kudu maso yammacin Najeriya tare da alaramma tukur jakada wanda yanzu zai karanto mana aya ta 39 insha Allah. Allah subhanahu wata'ala ya ce ka gaya musu ya rasulallahi inna rabbi haƙiƙa ubangiji na Allah ya sutur rizqa liman yasha'u shine yake shimfida arziki ga wanda ya so wa yaqdiru lahu kuma shine wanda yake ƙuntata arzikin ga wanda ya so saboda haka ku daina tunanin cewa dabara ku ce take sawa ku samu ko kuma idan Allah ya ba ku kamar dan yana son ku ne arziki Allah yana ba da shi ga wanda yake so kuma yana ba da shi ma ga wanda baya so yana ba da arziki ga wanda yake son Allah din yana kuma ba da shi ga wanda baya son Allah abu ɗaya ne kawai Allah yake salaktin ɗin wanda zai ba bawa shine imani ba kowa Allah yake bawa imani ba haka zalika idan Allah ya kuntata maka arzikinka ya zama baka da shi da yawa ba wai yana nuna Allah baya son ka bane ba Ah, ubangiji subhanahu wataala ya ce wa ammal insanu idza maftalahu Allah ya ce shi ɗan adam idan Allah ya jarrabe shi sai ya karrama shi ya ba shi arziki sai ya dinga cewa rabbi akramani ai Allah yana so ya girmama ni amma idan Allah ya jarrabe shi ya kuntata masa arzikinsa sai ya dinga cewa Allah ya wulakanta ni Allah ya ce kalla ba haka ba haka to a nan ma Allah ya ce duk wato shine yake shimfida arziki ga wanda ya so wa huwa wa ma anfaqtum min shay'in da abin da kuka bayar min shay'in komai kankantarsa a gaya musu su waɗannan waɗanda suke ruɗuwa da ‘ya'yansu da dukiyarsu cewa duk abin da kuka ciyar fi lahi wajen yi wa Allah ɗa'a fa huwa yukhlifuhu Allah ne yake mayar da shi alaikum a gare ku ce sai ya zanto a cikin maganar akwai abin da ake kira idmari shine akwai wani abu da aka shafe wanda ake iya fahimtarsa idan aka fassara magana shine wa ma anfaqtum fi ta'ati fa huwa yukhlifuhu alaykum Allah shine yake mayar muku da duk abin da kuka ciyar babu wata ko wani abu na kuɗi da zaka zaka kashe akan abin da Allah ne ya ce ka kashe a kai ko kuma Allah bai hana a yi kashe kuɗi a kai ba face sai Allah ya mayar maka sawa'un ciyar da iyalinka ne ɗaukan nauyin ‘yan uwanka ne da iyayenka taimakawa addini ne ko kuma taimakawa wanda suke ainihin mabukata ne to baka, kashe a banza ba Allah zai zo ya mayar maka fa huwa kulifuhu. wa huwa khairur raziqin Allah shine mafi alkhairin masu arzurtawa hadisi ya tabbata a cikin sahihu muslim daga Abu Hurairah ta Allah ya kara yadda a gare shi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa ma min yawmin yusbihu al-ibadu fihi illa wa malakani yanzilani babu wata rana da mutane za su wayi gari a cikin wannan rana face sai mala'iku biyu sun sauka wayannan mala'ikun suna cewa Allahumma ya Ubangiji mun munfiqan khalafan Allah duk wanda yake kashe kuɗinsa akan ɗa'a to Allah ka rubuta masa musanyan abin da ya kashe duk abin da ya kashe Allah ka mayar masa wa mun sikan talafan marowaci kuma wanda yake kin kashe kuɗinsa akan yi wa Allah ɗa'a to Allah ka sanya masa asara da ɓanna a cikin dukiyar tasa kuma haka ne za ka ga <clears throat> duk wanda yake baya yi dan Allah ko da kuɗin nasa suna ƙaruwa to ƙarshe za su zame masa asara ko ba yau ba za su zame masa asara ranar alkiyama wanda ko yake ciyarwa ko da kuɗin nasa sun ƙare a zahiri a idan mutane to za ka ga kuma Allah ya sanya masa albarka watakila wannan ciyarwar da yake yi da kashe kuɗin ya zama sanadiyar tsiransa a wajen Allah subhanahu wa kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi wanda yake hadisin Abu Hurairata ne Allah ya ƙara yadda a gare shi hadisi kudisi daga Imam Muslim wanda Imam Muslim ya rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ubangiji subhanahu wataala yana cewa yabna adam ya kai ɗan adam anfiq ka kashe kuɗinka domin yi min da'a unfiq alayka ni ma zan kashe maka zan ƙara maka zan biya ka anfiq unfiq alayka ka kashe ni ma zan kashe maka zan baka zan ƙarasa maka zan ƙara maka manzala sallallahu alaihi wasallama yake cewa anfiq bilalan wala takhsha min dhil arshi iqlala ya kai bilal sa kudinka akan ayyuka na alheri ka kashe su kakka ji tsoron Allah zai zai zai zai sanya kudin naka su zama kaɗan Allah ba zai ƙara maka da kuɗi ba idan dai har kayi dan Allah subhanahu wataala ya tabbata a cikin hadisin Jabir dan Abdullahi wanda Imam Ad-Darqutni ya rawaito cewa manzala sallallahu alaihi wasallama yana cewa kullu ma'rufin sadaqatun duk wani abu na alheri da ka sani sadaka ne kullu ma'rufin sadaqatun wa ma anfaqa ar-rajulu ala nafsihi wa ahlihi kutiba lahu sadaqa hatta abin da ka siya ka kawo gidanka iyalanka suka ci ko suka ɗaura ko suka gani ko ƙwan fitila ne ka kawo aka kunna fitila a gidanka ko turaren wuta ne ka siyo ka kawo gidanka aka kunna aka ji ƙanshi ko nama ka siyo ko abinci ya zama wajibi fa ka kawo abinci amma kuma shi kansa in ka kawo ɗin to fa'alallahi khalafuha to Allah ya ɗau alkawarin sai ya mayar maka da abin da ka kashe illa ma kana min nafaqatin fi bunyanin aw ma'siya abinda kawai Allah bai dau alƙawarin zai mayar maka ba kuɗin da ka ware ka gina gida ko ka gina wata gona da zaka shiga ka shakata to wannan abu ne mai kyau ba zunubi a cikin sa amma kuma fa ko sisi Allah bai dau alƙawarin cewa zai mayar maka ba amma ka duba shedan mala idan mai kuɗi ya sa gini a gaba musamman ginin da zai rayu a kai to zai iya ɓatawa da kowa akan wannan ginin zai taka talaka zai zagi ma'aikaci zai ci mutuncin mai zane saboda yana da kuɗi ne zai aje komai har masallaci ma wani ba zai iya zuwa ba ya ƙi zuwa aikin hajji ya ƙi zuwa umara taimakon da yake ma na azumi wani kaga ya ajiye in ka taɓa shi zai ce gini nake gina gina gidana ne sai kaga himmarsa ta tattara kai ka ce yana gina gidansa na aljanna wannan gidan kuma ba ka da lada komai ƙanƙantarsa a wajen Allah, amma in kai da kuɗinka na halal kuma ba ka da saƙo, ba ka da zunubi. Sai dai baya cikin abubuwan da addinin Musulunci yake ba wa priority, yake ba wa mahimmanci fiye da wasu abubuwa. Haka zalika duk abin da ka kashe wajen saƙo, to Allah ba zai mayar maka ba. <clears throat> Abdu bin Humaid ai Abdulhamid kai ɗaya daga cikin marawaitan hadisin Abdulhamid al-Hilali wanda ya rawaito daga Muhammad ibn al-Munkadir shi kuma daga Jabir dan Abdullahi to shi Abdulhamid din al-Hilali sai ya ce nace da Muhammad ibn al-Munkadir ma waqar rajul irdahu misali to yake cewa ma waqar rajul irdahu qala yu'ti ash-sha'ira wa dhal lisan to misali abin da mutum da shi yake kara mutuncinsa fa kamar misali ya, san wani mawaƙi zai iya zaginsa ko ya ci mutuncinsa sai ya ɗauko kuɗi ya bashi a da ya ɗauko kuɗi ya bashi sai ya zanto wannan kuɗin da ya kashe fa yaya kake gani kamar ya bawa a kamar ya bawa ya bawa ya ba wa mawaƙi ko kuma wani wanda ya iya magana domin kar ya zage shi ko kuma domin ya kare shi to in da sunan kara mutunci ne to Allah subhanahu wata'ala zai mayar masa da abin da ya kashe manzala sallallahu alaihi wasallama yake cewa dan adam zaka ji yana cewa dukiyata dukiyata dukiyata manzala ce to kana da wani abu ne a cikin dukiyarka da ya wuce abin da ka sa a cikinka shi kenan ka ƙarar da shi ko ka sai tufafi ka ɗinka ka kashe su ka sa su har suka mutu ko kuma abin da ka ɗauka ka kashe saboda Allah in ya so kai wa kanka tanadi da haka abin da ka ci ka gwangwaje ba kasafai ya cika amfanarka ba abin da zai amfane ka shine abin da kai dan Allah dan kuma Allah subhanahu wataala ya baka lada wa huwa khairur raziqin Allah subhanahu wataala shine mafificin masu arzurtawa Allah ya arzurta mu da arzikin da ke wajensa na'am wa yawma yahshuruhum Allah ya ce kuma ka ambaci ranar da za a tashe su gaba ɗaya su tsaya a gaban Allah sannan sai Allah ya ce da mala'iku a ha'ula'i iyyakum kanu abudun wayannan masu bautar wanda suke bauta muku dama ku suka san sai suna bautawa ƙalu qalu sai mala'iku ce subhanaka tsarki ya tabbata a gare ka Allah kafi a ai maka shirka anta waliyuna mu kai ne masoyinmu. wanda yake mai taimakonmu wanda muka jibinta wa al'amarinmu kuma wanda ya jibinci lamarinmu. mu kai muke so muke ƙauna min dunihim koma bayan ina ruwanmu da su ya za a yi ka ce ka san abu kuma suna so mu kuma mu yadda da shi bal kanu ya'buduna aljinna kawai dai suna yin biyayya ne ga aljanu da Shaidanu na mutane da aljanu din aksar bihim bihim mu'minuna yawancinsu da kake ganin su sun yi imani da aljanun da kuma Shaidanu. to wannan wa yawma yahshuruhum wa yawma yahshuruhum jami'an thumma yaqulu ah, qira'ar hafsu kenan an asim amma ragowar ƙura'u sun karanta wa yau mana hashiruhun jami'an sun mana ƙulu lil mala'ikati a madadin wa yau mana hashiruhun jami'an sun mana ƙulu lil mala'ikati wannan Allah ya ba da labari a cikin ƙur'ani a wurare daban-daban cewa za a tashi waɗanda suka bauta wa wani Allah kuma za a yi musu tambaya akan abin da suka kasance suna aikatawa na bautar wasun Allah kamar yadda Allah ya faɗa a cikin suratu al-furqan wa yawma yahshuruhum wa ma ya'buduna min dunillahi fa yaqulu a Allah ya ce ka tuna ranar da za a tashe su da su da waɗanda suke bauta wa koma bayan Allah sai a ce musu ku ne kuka batar da waɗannan bayin namu kuka ce su bauta muku ko kuma su suka bata suka bar hanya da kansu mala'iku da sa'an nabi Isa da duk wanda aka bautawa koma bayan Allah ya ce Allah tsarki ya tabbata a gare ka bai ce ba ba a ce mu riƙi wa'yansu su zama su ne majibin lamarinmu koma bayan Allah kawai dai Allah ka jiyar da su daɗi ne da iyayensu har suka manta ma da ambato kuma suka zama mutane halakakku sai Allah ce faqad kadzabukum bima taquluna gashi sun ƙaryata ku abinda da sun ƙaryata abinda kuke faɗa kuma yanzu ba za ku iya ba za ku iya juyar da azabar da za a yi muku kuma ba ku iya taimakon kanku ba to saboda haka Allah subhanahu wataala yana gaya mana haka kamar yadda Allah ya faɗa cikin suratul ma'ida zai ce da annabi isa a an ta ƙulta da nasi ta khizuni wa ummiya ilahaini min dunillah to shi ma dai abin da zai faru kenan na'am sai Allah subhanahu wata'ala ya ce me fal yawma fal yawma Allah ya ce fal yawma saboda ka a wannan rana ranar tonan silili ranar sakamako a la yamliku ba'dukum li ba'din nafa'an wala darra yau sashen ku ba sa iya mallakar wani amfani da za su amfanar da sashe ba kuma sa iya mallakar wata azaba ko halakarwa da za su halakar da sashe. kun cuci kanku kun bi san ranku kun bauta wa ‘yan da ba su yadda ku bauta musu ba, ko kun cuci kanku ba ku yi amfani da hankalin da Allah ya ba ku ba kun buwa ‘yan da suka ce ku bi su kuma sun batar da ku, ko kuma kun cuci kanku kun kira wasu akan batan da ku kuna kansa sannan kuka haɗu da su Ko ka kara ɗaukan nauyin ɓatan su gaba ɗaya. Allah ya ce, Wa na ƙulu lillazi na zalamu sai mu ce da wa'anda suka yi zalunci zuku azaban nari ku ɗanɗana azabar wuta allati kuntum biya tukazzibuna wacce ku kasance kuna aikatawa to uwa anan abinda zamu koya shine kada ka kuskura ka dakata wani ɗan adam a duniya muddin ba abinda da zaka dakata tasa ɗora ka akan tafarki bane duk wani abu da ya jibanci barin tafarkin Allah to ƙarshe za ka zo ka yi nadama kuma in za a tashe shi ran alƙiyama wallahi ba zai saurare ka Allah ya samu dace wai za ta tula alaihi Allah ya ce wa iza tutla alaihim ayatuna bayyinatin su wayannan kafiran nan Allah zai mana bayani ne akan azaban nan da yace za a ce musu zuku azaban nari allati kuntum biha tukadhibun me yasa aka yi musu azaba to shine Allah zai ba mu labarin abin da suka yi suka cancanci wannan azabar dan mu kada mu mu ma kan mu cancance ta yace sun kasance idan aka karanta musu ayoyinmu wayanda suke sun kai matuƙa wajen fitowa fili ƙalu sai su ce ma illa rajulun shi fa wannan muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba wani abu ne fa face mutum irin ku yuridu an yasuddakum amma kana ya'budu aba'ukum so yake yi kawai ya sa ku karkace ku barwa abin da iyayenku da kakanninku suke bautawa wa qalu ma illa ifkun sai ce kuma wallahi wannan ba wani abu bane ba in ba ƙarya ba muftaran da ya ƙaga wannan ita ce magana ta biyu magana ta farko sai su dinga cewa ai annabi sallallahu alaihi sallama so yake canja musu addinin iyaye da kakanni amma canjin ai ba matsala bane sai dai su abin da yasa suke mai da shi matsala shine suna so su ce shi addinin iyaye da kakannin shi yafi addinin da manzo Allah ya zo shi kamar yanzu in ka zo kana kira zuwa ga sunna zuwa ga abu manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a kyautata aƙida kar a yi azarɓaɓi wajen ƙoƙarin janyo alherin da ba a gan shi ƙarar a cikin maganganun annabi sallallahu alaihi wasallama ko aikinsa ba abin da magabata ba haka suka yi ba kar a bi tafarkin a ah, philosophers da wasu masu hikima wanda ba musulmai ba hanyoyin da suke bi wajen auna abubuwan da ba a gani a ce da su za a auna Allah subhanahu wata'ala kar abu ta farkin wa'anda ko da suna da daraja da girma a wajen Allah amma kuma sun yi kuskure a wani babi na ƙudiri a ce kuma ai saboda girman su bai kamata a ƙibinsu ba kar a ƙago wata bid'a a abin da ya shafi harkar ibada kar a ƙago wata bid'a akan abin da ya shafi harkar mu'amala da auratayya da zamantakewa da da zikiri da sauransu a tsaya kawai akan tafarkin Allah da manzansa sai ka ji wasu suna cewa kai Allah ku rabu da su wayannan marasa kunya ne mu abin to iyayenmu mai kuke nufi kenan mu ba za mu bar abin da iyayenmu suke kai ba ƙarya ne to wannan irin wancan misalin kenan na farko da kuma wannan misalin na yanzu wa qalu ma hadha illa ifkun muftaran sai su dinga cewa ai wannan ba wani abu bane ba face ƙarya kawai wacce ake kirkirar ta al'ifku shine juya zance ya zanto an bar gaskiya barin gaskiya kuma shine ƙarya muftaran an kirkiro ta to me haza din suna nufin alqur'ani abinda ƙur'anin nan ya ƙunsa ƙarya ce kamar yadda yanzu idan ka kawo aya ko ka kawo hadisi sai su ce su su yarda da hadisin ba ko ya tabbata a cikin Bukhari da Muslim su ba sa bukata Buhari da Muslim din annabawa ne haka zaka ji suna cewa abu na uku wa qala alladhina kafaru lil haqqi lamma ja'ahum in hadha illa sihrun mubin su kafirai sai ji suna gaya wa gaskiya lokacin da ta zo musu cewa wallahi wannan sihiri ne wanda yake bayyananne wannan shine abu na uku na'am Allah ya ce wa na min kutubin yadrusunaha wayannan larabawan da suke karyata ka ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallama su ban ba su wasu littattafai da suke karantawa ba balle su a cikin littafin suka gano cewa ba da gaske kake ba kuma gashi ka zo da littafin da Allah ya saukar kuma sun ki karɓa wa ma arsalna ilaihim qablaka min nadhir ko mutanen da suke wannan yanki na Hijaz ko jaziratul Arab kafin ka bamu aiko musu wani manzo ba wanda yake kiransu zuwa gaskiya ballantana a ce wannan manzan ne ya gaya musu cewa ya gaya wa kakanninsu cewa wannan addinin da suke yi shine daidai annabin ƙarshe da ya zo annabi isa ne kuma shi annabi isa an aiko shi ne zuwa gabanin isra'ila ba ma ku san shi ba ba ku san labarinsa ba mutum nawa ne a cikin ku suka taɓa zuwa ƙasar sham har suka gamu da kiristoci ma mutum nawa ne suka san ma me kiristanci a cikin laraba ai ba su da yawa to yau gashi ka zo musu da addinin gaskiya amma sun ƙi yadda kwatankwacin sau wanda ake zuwa musu da ingantaccen hadisi cewa manzon Allah sallallahu alaihi ya ce kaza su karyata hadisin su kibin kuma sannan su ba su da wani nassi daga manzon Allah sallallahu wanda ya ce su yi abin da suke yi wanda kuma Allah ya sha faɗa irin wannan a cikin alkur'ani kamar yadda ya faɗa a cikin suratu ar-rum am anzalna alaihim sultanan fa huwa yatakallamu bima kanu bihi yushrikun ko mun saukar musu da wani littafi ne wanda yake yin tattaunawa da su yake ba su shawara akan abin da su kasance suna hada Allah da shi na shirka haka Allah ya faɗa a cikin suratul zukhruf sura ta 44 aya ta 21 am atainahum kitaban min qablihi fahum bihi mustamsikuna wai da suke karyatawa da alqur'ani ko mun ba su wani littafi ne kafin alqur'anin wanda suke yin riko da shi haka Allah ya faɗa a cikin suratul qalam am lakum kitabun fihi tadrusuna ko kuma akwai wani littafi ne wanda a cikinsa kuke kwami kuke karanto batan nan naku inna lakum fihi in dai ku akwai littafin to haƙiƙa lama ta na kuna da wani abu na musamman da kuke zaɓa ku ƙyala wani kaga wannan ana yi musu ta haƙƙun kenan na'am wa ne. Allah subhanahu wata'ala ya ce wa ma'atainahum min Allah ya ce wa kadzdzaba allazina min qablihim kuma waɗanda suka zo kafin su kazzaba sun ƙaryata da abin da Allah subhanahu wata'ala ya aiko Allah ya aiko da wahayi amma kuma su ma sun ƙaryata wannan wahayin kamar yadda waɗannan mutane suka ƙaryata wahayin da Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam to amma wa ma balagu mi ishara ma atainahum sai dai basu kai su wayannan mutanen wato wato basu isa zuwa ga kaso ɗaya bisa goma na abin da muka ba wa wayancan mutanen ba abin da yake nufi shine adawa da suka karyata annabi hudu ai suna da ƙarfi ko kamar ma suna ganin duk duniya ba a taba yin mai ƙarfi irinsu ba samudawa suna ganin suna da technology sun iya fafa dutse suna da aikin yi suna da kaza suna da kaza fir'auna yana ganin yana da mulki kaza yana ganin yana da kaza kaza yana ganin yana da kaza to su mutanen maka abin da suke kuri da shi in aka auna shi da wa'ancan bai kai rabin rabin abin da wa'ancan suke da shi ba ma balagu ba su kai wajen karfi ba mi ishara ma atainahum rabin rabin abin da muka ba wa'ancan amma duk da haka fakazzabu rusuli sai suka kare su wa'ancan na farkon da suke da ƙarfin sai suka ƙaryata manzanninmu Allah ya ce to amma me ya faru fa kaifa kana nakir yaya inkarinmu da azabar da muka yi musu ta kasance shin azaba ce wacce take cikin sauƙi aka yi aka gama da su ko kuma a'a darkake su muka yi muka zuba musu ruwan azaba tare da ƙarfinsu tare da duk abin da Allah subhanahu wataala ya hore musu da duk abin da suke taƙama da shi na'am Allah ya ce kul ka gaya musu ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inna ma a'idhukum ni ina yi muku wa'azi ne ina yi muku gargadi ne bi wahidatin wato da abin abin da yake guda wato abu ne guda ɗaya abin da kuka kasance kuna kuna kuna kai kuma abin da nake ba ku shawara abu ne guda ɗaya menene an taqumu lillahi ku tashi ku nemi gaskiya don Allah ku yi tunani tunani irin na gaskiya masna ko dai ku haɗu mutum bibbi ku taimaki juna don yin tunanin da zai fidda a'i daga rogo wa furada ko kuma kowa ma ya je shi kaɗai ya yi tunanin don a samu a fidda jaki daga dima sun ba ta tafakkaruna sannan ku ƙara yin tunani ma bi sahibukum min jinnatin wannan annabin da Allah ya aiko muku wanda yake tare da ku ba fa wata hauka a kansa ba hauka ne da shi ba kuke ce masa mahaukaci in huwa illa nadhirun lakum bayna yaday azabin shadid shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama nadhirun mai gargadi ne lakum zuwa gare ku bayna yaday azabin kafin azaba shadidin mai tsanani ta sauka a gare ku kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya faɗa a cikin kamar da hadisi ya tabbata a cikin musnadul imami Ahmad bu'istu ana wasa'ati ana wasa'ati jami'an in kadat tasbiquni ni da ni da alkiyama an turo mu tare ma'ana ina zuwa Allah ya ce da alkiyama shirya ke ma saura kirzma alkiyama ta riga ni zuwa sannan ya zo a cikin hadisin Bukhari hadisin da Bukhari ya rawaito daga Abdullahi dan Abbas manzo Allah sallallahu alaihi wata rana ya hau kan dutsen Safa ya tara danginsa gaba ɗaya Shi ne sai yake cewa yake ce sai suka zo suka taru da suka taru suka ce me ya faru sai ce yanzu da zan ba ku labari cewa a bayan dutsen nan ga wata rundina nan ta tunkaro ku za ta mamaye ku da sassafe ko ta zo muku cikin marece kuna cikin sabgoginku za ku yarda da ni suka ce eh sai manzo Allah ce to wallahi ina muku gargadi azaba tana nan zuwa saura kiris ta zo in ta zo kuma ba za ku iya kau da ita ba ma'ana alkiyama ta taho gwanda ku tattara ina ku ina ku ku yi imani da Allah subhanahu wataala ita duniyar nan da kake gani muna rayuwa a cikin ta kamar a ɗakin jarabawa muke duk wanda ya shiga ɗakin jaraba ana ba shi lokaci a ce to daga karfe kaza zuwa kaza ka gama jarabawa ka in lokacin yayi baka gama ba za a kwace takardar ne to yanzu mu ma dab muke da Allah ya kwace takardar jarabawar tamu in mun shirya kanmu an ba mu shirya ba ma kanmu shi dai Allah ya ba mu dukkan wata dama da ya kamata ya ba mu duk wanda zai wa azantu shekarun da Allah ya bashi sun ishe shi a azantu awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir kuma Allah ya turo mana mai gargadi an koyar da mu an yi mana bayani ya rage namu an gaya mana duk wata hanya da za ta kai mu zuwa aljanna sawa'un wacce ake shiga aljanna da ita ta hanyar magana ko wacce ake shiga da ita ta hanyar aiki aikin da za a iya yin sa a fili ko aikin da za a iya yin sa a ɓoye dan kar wanda bai iya abu a fili bai ce to ai shi matsalar dan dai a fili ne to akwai hanyoyi na ɓoye da za a iya shiga aljanna akwai wanda yake da zanzari shi kuma bai iya yin abu a ɓoye ba dole sai a fili in aka ce aljanna kawai da ayyukan ɓoye za a shige ta to akwai wanda ba zai iya samu ya shiga ba akwai hanyar da zaka shiga aljanna da ita ta hanyar yin abin da ake so akwai kuma hanyar da zaka shiga ta hanyar barin abin da ba a so to idan kai ba mai yawan sallah bane to kai ta farin lattaka. amma akwai abubuwan da Allah baya so su kuma ka kai matuƙa wajen barin su in Allah ya so sai ka shiga aljanna ta waccan hanyar akwai wanda shi kuma wato ba shi da matsala wajen yin aikin amma matsalarsa shine ba duk abin da aka ce ya bari bane zuciyarsa take iya hana take iya bari to in an jarrabe ka a wancan bangaren yi kokari ka kyautata wannan bangaren sai ya zama in kai kuskure a can an dan tayar maka ta nan bangaren to idan ka haɗa dai duk wanda har lokacin mutuwa ya zo masa bai tuba ba to Allah yana da dukkan wata hujja da zai azabtar da shi na'am na'am Allah ya ce kul ka gaya musu ma as'alukum min ajrin fa huwa lakum ka gaya wa mushrikai cewa ni fa ba wani abu nake nema ku bani ba dan nazo muku da wannan sako wannan nasiha da nake muku da jan kunne da umarnin ku bautawa Allah subhanahu wataala ni laiman lada nake yi kawai a wajen Allah fa huwa lakum wato ya rage naku ne ni ba wani abu da nake nema ku bani ku wasu sai su ga ganin shi yasa Allah subhanahu wataala ke cewa wato su kai ka ce an dora musu wata tara ne an ce sai sun biya ta sannan su musulunta to anzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce masa ka gaya musu ma as'alukum alaihi min ajr ma as'alukum min ajrin fa huwa lakum qul ma sa'altukum min ajrin ban nemi ku biya ni ladan komai ba sakamakon eh, wannan sako da nazo muku da shi in ajariya ni ai ladana illa ala Allah yana wajen Allah wa huwa ala kulli shay'in shahid kuma Allah yana kallon komai duk wani abu da ka sani ana yi a gaban akan idan ubangiji ake yin sa ba wani abu da ya gagara ubangiji ko da ya daidaita akan al'arshi a can saman saman bakwai na'am kul ka gaya musu inna rabbi lallai ubangiji na yaqzifu bil haqqi shine yake sanya wahayi ya aiko wahayi ga wanda ya ga dama Allah subhanahu wataala shi yake aiko da mala'ika zuwa wanda ya ga dama cikin bayinsa ya zaɓe shi ya bashi annabta da kuma gaskiya ya zo ya isar da ita zuwa ga mutane. Allamul ghuyub Allah shine mafi sani wanda yake ya keɓanta da sanin alguyub duk wani abu da ka sani ba a ganinsa ba a san shi ba bai faru ba lokacin faruwarsa bai ba ba zai faru ba to Allah shi ya san wannan abin da ka ba wani abu da yake ɓuya ya bar sanin Allah kamar da Allah ya ce yulkin ruha min amrihi ala man yasha'u min ibadi Allah shi ke saukar da wahayi akan wanda ya ga dama cikin bayinsa liyunzira yawmat matala. kamar da Allah subhanahu wataala ke cewa Aa sai su ce lan umina laka hatta nu'ta mithlu ma'utiya mithla ma utiya rasulullah Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata ai Allah shine ya fi kowa sanin wa ya kamata ya aiko ina ya kamata ya turo annabtarsa ba sai an tunatar da Allah ko an ce masa ai wane da wane ne suka cancanta ba Allah shi yake zaba na'am qul ja'a al Kulka gaya musu ya Rasulullahi ja alhaƙu, gaskiya ta zo shi musulunci da alƙur'ani da bin Allah da kaɗaita Allah. Wa ma yubdi'ul batilu, ka gaya musu cewa ita wannan gaskiya za ta mamaye dukkan wani addini, za ta mamaye dukkan wata ƙarya, wa ma yubdi'ul batilu, yanzu ƙarya kuma ko shirka. ba za ta sake bayyana ba wa ma yu'id kuma ba za ta sake dawowa ba addinin Allah shi kadai ne zai zarce kuma wato ainihin shi ne zai ci gaba da zama addini wanda yake in an bi shi za a shiga aljanna kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa bal naqzifu bil haqqi ala al batili fayadmaghuhu fa idha huwa zahiqun wa lakumul min mimma tasifun yace muna jefo gaskiya akan ƙarya sai gaskiyar ta dagargaza ƙaryar sai kaga ƙaryar ta gudu babu ita haka Allah yace wa qul jaa al wa kace musu gaskiya ta zo kuma ƙarya ta bata ta bice gaba ɗaya innal batila kana zahuqa dama ƙarya fure take ba ta yaya wa qul jaa wa ma yi wa ma batilu wa ma yu'id to anan wani zai ce to amma yaya kuma gashi ƙaryar kuma har yanzu akwai ta to wannan abin da ake nufi shi ne, a da ƙaryar ta hana a yi gaskiyar to amma yanzu duk ƙaryar ƙarya ba ta isa ta hana gaskiya ta fito ba ko da ku ƙaryar nan tana gasa gaskiyar sai an yi gaskiyar ya tabbata a cikin hadisin anas hadisin muslim mazala salama ya yi mafarki yake cewa da sabansa na yi mafarki da na yi bacci gashi mun je gidan abu rafi' ya sauke mu cikin abubuwan da ya kawo mana sai gashi ya kawo mana dabino na ibnu tab wani dabino ne rutab wani wata magar dabino ce a madina da ake ce mata dabinan ibnu tab kun san yawanci abinci da abubuwa akan sa musu sunan gari ko kamar a ce tattasai ɗan damaso kamar a ce a mangwara ɗan kamaru binta siga ko kamar a ce a kuka ‘yar haɗeja ko tulu ɗan haɗeja ko, ko, ko, ko, ko kaza dai irin abubuwan, to shi ma wannan dabinon sunansa dabinon ibn Qab. Mazala ya ce to, sai suka ce to, ya Rasulallahi, me ka fassara wannan mafarkin? Sai mazala ya ce, ni da na mafarkin sai na kalli mafarkin. A ciki kaga akwai zuwa gidan Abu Rafi' ko? rafi shine wanda yake maɗaukaki, sai wa zala ce to sai na fahimci cewa Allah ya rubuta mana ɗaukaka a duniya za a zo lokacin da mu za mu fi kowa saboda sunan rafi ɗin nan kataballahu lana rif'ata fid duniya wa anna dinana qad taba wannan kuma dabinan ibnu tab din in an ce taba abu yayi kyau ya zama ya zama redi, ba ba wata matsala a cikin sa ya ce to kuma na lura cewa addinin nan namu zai zama clean ba wata matsala za ka yi ta yin addinin ka ba wanda ya sai hana ka to kuma lokacin a yanzu haka alhamdulillah muna nan muna cin nasara tunda abin da arnan duniya suke so shine a daina musulunci amma an daina ana kashe musulmai ana yi musu sharri an tsane su ana ƙoƙarin raba kansu amma duk da haka kuma ba a daina bautawa Allah ba ko ana ha maza ana ha mata da haka addinin da ya ci nasara ƙaryar ta ji kunya tunda abinda ƙarya take so a zauna kamar yadda ake da babu addini kuma za a zo lokacin da wallahi ba za a karɓi kowane addini ba sai musulunci Allah ya ɗaukaka mu wa qul ja al-haqq wa zahaqa al-batil kana zahuƙa. qul ja al-haqq wa ma yubdi'u al-batil wa ma yu'id na'am da kuka ƙibi na kuke cewa na ɓata kuma kuke hana mutane su bi ni kul ka gaya musu ya rasulullahi in dalaltu in batan ne kamar yadda kuke faɗa na bata fa inna ma adillu ala nafsi to ai kaina na batarwa batan eh, alhakin batan kaina zai koma wa in ihtadaitu in kuma shirya ce kamar yadda ni nake faɗa nake kira zuwa ga shirya, fa bima yuhi ilayya rabbi to ai na samu shari'a ne sakamakon abin da Allah ya mun wahayi da shi to ku zo ku bi ni mana mu tafi akan shari'ar hu sami'un haƙiƙa Allah yana jin dukkan abin da kuke faɗa qaribun kuma makusanci ne izuwa gare ni izuwa gare ku shi yafi kowa sanin mecece shari'a me bata kuma shi ya aiko ni da shari'ar ya gaya mini in gaya muku cewa kuna kan bata na'am نعم amanna bihi wa anna lahum tanawish min Allah ya ce walau tara da zaka su ya rasulullahi iz fazi'u walau tara da zaka su, to jawabin laudin sai aka shafe shi ai da yi mamaki yaushe iz fazi'u lokacin da aka zo za a ɗauki ransu ko kuma lokacin da za a tashe su ranar alkiyama fala fauta a lokacin ba wanda ya isa ya guje wa ubangiji subhanahu wata'ala to da za ka yi mamaki kaga wai masu ƙaryata ka ga halin da suke ciki wa ukhidhu min makanin qarib kuma za a danko su daga wuri mafi kusa shine kabari ba inda suka isa su wa Allah subhanahu wata'ala wa qalu to a wannan lokacin ne kuma in ido ya rena fata sai ka ji suna cewa amanna bihi ai mun yi imani da shi ai mun yi imani da manzo Allah sama ko kuma mun imani da alqur'ani Allah ce to wa anna lahum tanawushi to su sun isa su ce za su wabci imani haka a banza bayan suna duniya an ce su su yi imanin sun ki sai kuma yanzu suke so su wabci imanin haka cikin sauki min makanin ba'idin bayan suna wurin da yayi musu nisa da imanin tunda sun zo lahira imani ko ai sun baro shi tun a duniya an bar gini tun ran zane an bar kari tun ran tubani ai ba haka ake yi ba in kuna so sai ku yi imani da Allah tun kuna duniya na'am ƙad kafaru faru min ƙablu anna lahumut tanawush min makanin ba'idin wa qad kafaru bihi min qabl bayan tun kafin nan sun kafirce da manzon Allah din suna ganin cewa Allah subhanahu wata'ala ba zai musu abin da manzon Allah sallallahu alaihi sallama yake cewa zai musu ba wa yaqzifuna bil ghaibi kuma suna talalube cikin duhu a abin da ba su da hujja da dalili a kansa wanda wannan salo ne na larabawa sai a ce yaqzifu bil ghaibi mu kuma da Hausa sai mu ce yana lalube cikin duhu min makanin ba'idin daga wuri mai nisa suna ganin cewa in sun zo lahira Allah ba zai musu kaza ba ba zai musu kaza ba ba za a yi musu kaza ba za a yi musu kaza ba na'am Allah ya ce wahila bainahum wa baina ma yashtahun ana tsaka da haka sai Allah subhanahu wataala ya sa a shiga tsakaninsu da abin da suke so ne suke so a lokacin tunda sun ga mu'minai ne suke tsira a lokacin za su ce sun yi da kamfin su ma sun dawo mu'minai to sha'awarsu da marmarinsu shine a karɓi imaninsu to sai a shiga tsakaninsu da wannan abin a hana su kama fu'ila bi ashiya'ihim min qabl kamar yadda aka yi da irinsu ire-irensu a baya waɗanda dama an yi waɗansu tsagerun marasa kunya waɗanda suka so su yi haka amma Allah subhanahu wata'ala bai ba su wannan damar ba kamar yadda Allah ce falamma ra'au ba'sana qalu amanna billahi wahdahu wa kafarna bima kunna bihi mushrikina sai Allah ce falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'au ba'sana sunnatallahi allati qad khalat fi ibadihi wa khasira hunalikal mubtilun da suka ga azaba ƙarara ta taho sai suka dinga cewa mun yi imani da Allah shi kaɗai ko mun kafirce ga duk abin da muke shirka da shi ma yanzu mun bari mun dawo tauhidi mun dawo sunna mu ma Allah muke bi mu ma 'yan sunna gidi gangan ne ba ruwanmu da bid'a ba ruwanmu da shirka Allah ya ce falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'aw ba'asana tunda sai da suka ga azaban mu suka yi imani to imanin ba zai amfanar da su ba kuma dama haka Allah ya saba yi wa waɗanda suka zo kafin nan kaga shi kenan a nan maƙaryata kafirai sun yi asara kuma sun taɓe innahum kanu fi shakkin murib domin sun kasance a cikin shakka da kokonto murib wacce ta sa su a cikin damuwa da kunci da zato wanda yake mara kyau to wannan ita ce ƙarshen suratu suratu saba'i wadda ta ƙunshi bayani akan al'amari na na tauhidi da abin da ya shafi al'amari na makoma da abin da ya shafi al'amari na saƙo na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda take da ayoyi hamsin da hudu da fatan Allah ya amfanar da mu da abin da yake cikinta. Bismillah mu ci gaba. ما يفتح الله لك hasbuk ah, suratu fatir sura ce da ake kiranta da suna fatir abinda ake nufi da fatir kuma shine wanda ya fara initiating din abu kuma an kirayeta ita da suna suratu fatir ne saboda an danganta wa Allah Allah ya danganta wa kansa wannan sifa fatir samawati shine wanda ya kirkiri sammai ya shimfiɗa su ba wai dan ya taɓa ganin wani yayi ba ah, an saukar da ita a makka bayan an saukar da suratul furqan ma'ana daga suratul furqan sai ita ayoyinta 35 a ayoyinta 45 ita ce sura ta 35 shi yasa zaka an ce chapter 35 tana da ayoyi 1 2 3 har guda 45 tana da kalmomi 780 tana da harafai tara, wannan sura Allah ya buɗe ta da wato sifanta kansa da ƙwarewa da ƙirƙira abin da bai taɓa ganin wani ya yi shi ba shine samar da duniya ga baki ɗaya tana cikin surorin da aka buɗe su da alhamdulillahi wacce ita take bin suratu saba'i ita ma da alhamdulillahi ce mun kawo su lokacin da muke muƙaddima suratu saba'i kuma wasu malaman suna cewa ma abin da yasa aka ba a jera ta da furkan ba aka jera ta da saba'i saboda dukkansu sun buɗe da alhamdulillahi wannan shine abin da suyuti Allah ya ji kansa da rahama ya faɗa kuma duk da haka in ka kula a ciki a ƙarshen suratu saba'i an yi magana akan wahila bainahum wa baina ma yashtahuna kama fu'ila bi ashiya'ihim min qabl to ita kuma tana ga tana bayani akan halakar kafirai to kuma sai a zo a gaya maka su kuma muminai ya za a yi musu ce sai wannan sura ta zo da batun abin da ya shafi harkar muminai surar kamar ragowar surorin maka ta kunshi aqida da da'awa zuwa ga tauhidi kaɗai ta Allah subhanahu wata'ala da tabbatar da dalilan da suke nuna cewa akwai Allah da kuma rushe foundation na shirka gaba ɗaya da kuma kafa turaku na istiƙama da hanya shimfiɗa hanya da titin da idan mutum ya bi to zai zarce ɗoɗar zuwa ga aljanna ubangiji subhanahu wataala yake cewa bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah dukkan kirari da jinjina da yabo da dukkan wani nau'i na godiya sun tabbata ga Allah fatiris samawati wanda shine ya kirkiri sammai ya shimfiɗa su ya halicce su ba dan ya ga samfur a wani waje ba kuma samman nan ga baki ɗaya tun daga abin da yake saman ka har izuwa ƙarshen sama zuwa abin da Allah ne kaɗai ya san shi wal kuma Allah shi ne ya ƙirƙiri ƙasa ya yi ta ya yi dizainin ɗinta ya shimfiɗa ta da dukkan abin da yake cikinta ja'ilil mala'ikati rusulan Allah wanda shi ne ya sanya mala'iku su zama su ne jakadu zuwa ga annabawa yake aika su zuwa ga annabawa uli hatin? wanda mala'ikun nan suna da fukafukai da suna iya tashi sama a cikinsu akwai masu fukafukai biyu akwai masu uku akwai masu hudu masna wasu thulatha ruba suna tashi daga sama su sakko ƙasa suna tashi daga sakkowa daga sama suna tashi daga ƙasa kuma su hau sama bisa umarnin Allah subhanahu wata'ala yazidu fil khalqi ma yasha kuma Allah in ya ga dama yana ƙara abin da ya ga dama a cikin halittunsa <clears throat> don haka wasu sun fi wasu hatta a cikin mala'iku ɗin sakamakon hikimarsa ta sa yake yin haka inna Allah ala kulli shay'in qadir lalle Allah subhanahu wataala mai matukar iko ne akan komai da haka a cikin ikonsa da ƙarfin da yake da shi na yin abubuwa yake ƙara abu ya rage abu ma yaftahi Allahu lin-nasi rahmatin da abin da Allah ya buɗawa mutane na rahamarsa sawan wacce ake gani kamar ruwan sama kamar lafiya kamar arziki ko kuma wacce take ta ma'ana kamar ɗaukaka kamar annabta kamar ilimi falamun sika laha ba wanda ya isa ya zo ya ce wannan rahama ba za ta samu wanda Allah ya niyyar ta ba. sannan abin da Allah ya riƙe ya hana na rahamarsa wa mayum yumsik fala mursila lahu min ba'dihi ba wanda ya isa ya sakko da wannan rahamar da Allah bai saukar da ita ba bayan Allah wa huwal azizu Allah shine mai ƙarfin da ya buwayi kowa alhakim ƙwararre gwani a cikin aikinsa mai hikima wanda duk abin da ya zaka ga ya dace da yadda Allah subhanahu wata'ala ya yi din sai Allah yake cewa ya ayyuhan nasu ya ku mutane uzkuru ni'matallahi alaikum ku ambaci ni'imar Allah akan ku da ya muku hal min khaliqin ghayrullahi yarzuqukum minas sama'i wal ardh shin akwai wani mai halitta ne bayan Allah da zai azurta ku daga sama da ƙasa ko yake ba ku arziki la ilaha illahu ba wani wanda ya cancanta a bauta masa a yi imani da shi a yadda da shi a amince masa in ba shi Allah ɗin shi kaɗai ba fa an na tufa kuna to ya ake karkatar da tunaninku a nuna muku wani da ba Allah ba ku bi shi wa in ka. in kuma sun karyata ka ya rasulullahi faqad kuzzibat rusulun min qablika to ai ba akan ka farau ba an ƙaryata wasu manzanni kafin kai wa ila turja'ul umur to kuma dama zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ake mayar da dukkan al'amura Allah ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane inna wa'adallahi haqqun ku sani fa alƙawarin da Allah subhanahu wata'ala yayi na cewa za a tashi mutane ranar alkiyama gaskiya ne fa wala taghurrannakumul hayatud dunya kada rayuwar duniya ta ruɗe ku wala yaghurrannakum billahi algharur kada kuma mai rudi shaiɗani ya ruɗe ku inna shaytana lakum aduwun, lallai shaiɗan fa makiyin ku ne fattakhizuhu aduwa ku riƙe shi fa maki na gaske fa inna ma yad'u hizbahu ai shi shaydan bashi da wani aiki face yana kiran hizbahu inda suke ‘yan tawagarsa liyakunu min ashabis sa'ir domin su zama cikin ma'abota wuta ta as-sa'ir. to anan Allah ya ce inna shaytana lakum aduun. shaytan mun sani ko da ke duk wayannan ayoyin abin da isa na ja su da gudu saboda duk a karatuttukan mu na baya mun kakkawo da yawa daga cikin su a matsayin hujja ta wata ma'ana to dan haka a bisa yanayin lokaci da kuma san mu ga mun yi abin da ya kamata mu yi yasa ba dole sai mun sake komawa ba sai abin da yake buƙatar maimaitawa wannan inna shaytana lakum aduun fattakhiduhu aduwa shedan makiyinku ne magaucinku ne lafazin aduun a wato lafazi ne da yake nufin maki kuma yake nufin makiya ana amfani da shi a mufrad ana amfani da shi a jam'i wanda gabar da shedan yake wato gabar da take tsakaninmu da shedan gaba ce da daddiya tunda gaba ce tsakaninsa da babanmu annabi adam duk wanda kuma kai gadan gaba tsakaninka da shi to gaban ba ta ƙarewa abu na biyu kuma ba gaba ce ta siyasa ba wacce muke tunanin wataran zai iya dawowa mu ko wataran maslahar za ta tsaya ba kuma gaba ce ta neman kuɗi ba za a ce zai canja sana'a ko mu canja ba kuma gaba ce wacce take ta wasa ba ballatana a ce lokacin zai ƙare gaba ce ta aƙida ita kuma gaba ta aƙida ko ba jima ba ta mutuwa ba ta ƙarewa sana abu na uku gaban da take tsakaninmu da shaidan gaba ce tsakaninmu da wanda yana iya ganinmu mu kuma ba ma ganinsa innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haisu la tarawnahum sannan gaba ce tsakaninmu da wanda a shirye yake ya gaya wa Allah la'ahtani kanna zurriyatahu illa qalila sai na mamaye zurriyarsa na sa su su yi abin da nake so in ban da kaɗan wala udhillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum sai na dinga babbatar da su a wala udhillannahum wala umanniyannahum sai na dinga sanya musu buri a ransu wanda zai sa su bar tafarkinka wala amurannahum fala yubattikunna adhanal an'am kuma sai na dinga umartar su su dinga yanke kunnuwan dabbobi da sunan wani nau'i na bauta wala amurannahum fala yughayyirunna khalqa Allah sai na dinga umartar su suna canja halittar Allah suna bleaching suna yin tsage-tsage a su, suna canja yanayin halittar Allah to Allah kuma ya yi mana wonin ya ce inna shaitana lakum aduwun fattakhizuhu aduwa inna ma yad'u hizbahu shaitan yana kiran 'yan tawagarsa ne wannan ya nuna shaitan yana da tawaga Allah ma kuma yana da tasa ula'ika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun ula'ika hizbu shaitan ala inna hizba shaitani humul khasirun yan tawaga shaitan su ne wa'anda suke biye wa shaidan wanda shaidan yake riya musu su yi abin da shaidan yake so kuma Allah ya gaya masa ya ce idha faman aka minhum fa inna jahannama jaza'ukum jaza'an mawfura tafi duk wanda ya bika a cikin su da kai da su jahannama ita ce sakamakon ku jaza'i sakamako wanda yake cikakke wastafziz man istata'ta minhum bi sautika kaje ka ja wa'anda zaka ja ka raurauta su ka faffuzgo inda za ka iya samu ka faffuzgo ka zaburo su su zo bi sautika ta hanyar kaɗe-kaɗe kamar yadda aka samu daga sahabbai ko tabi'ai cewa sautin shaidan shine kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe marasa kyau wa ajlib alaihim bi khailika wa rajlika kuma ka je ka dinga yi musu busa da ihu da hargowa da yekuwa wasu su zo sawa'un wurin wasanni na banza wurin caca wurin iya shege wurin iskanci da shakiyanci wasu su zo a abin hawa wasu su zo a ƙafa wa sharikun fil amwali ka zo kuma cikin dukiya ka yi tarayya da su saboda ka sa in ka je riba ce ne dukan hanci ne zamba cikin aminci ne kumbiya kumbiya ne algushi ne kin fitar da haƙƙin Allah ne wal aulad da kuma a cikin 'ya'yansu. tarawa da iyali ne babu ambatan sunan Allah a'a wato ba wa ‘ya'ya mahimmanci ne fiye da abin da ya shafi addini da Allah da manzansa wato raja'a wajen sai ka nemi abin da zaka faranta wa ƴaƴanka rai dan saboda kawai su ne maka daɗi kana jin daɗin su a zuciyarka kuma shaidan zai zo ya ta gaya muku cewa akwai talauci fa in ka bayar zaka tsiyace in kai biyayya za a rena ka in kika tsaya yanzu a matsayinki na mace kika riƙe namiji uba kya mutu marainiya gwanda ke ma ki zama kaman to in kuma baki riƙe shi uba ba fa waye zai zaki riƙa uba je ki je biki mutu marainiyar ba ma ki mutu ‘yar iska. Yo mutum ma in ya mutu maraya a wannan zamanin ba ya ji daɗi ba sai ya gode wa Allah. Wannan shaiɗan ne, inna ma ya du'u hizbahu, ta hanyoyin da yake bi ya kirawo ‘yan tawagarsa suna da yawa wanda insha Allah gobe a karatunmu za mu taƙaita hanyoyin da shaiɗan yake kiran mutane. da fata abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure kuma Allah ya fi mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh